Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum yau sha biyar ga watan maris din shekarar dubu biyu da ashirin sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a Andalus ko Spaniya sun ce za su takaita zirga-zirgar jama'ar kasar mai yawan mutum miliyan 46 a wani mataki na dakile yaduwar cutar coronavirus da ke bazuwa a nahiyar Turai. a jiya asabar jami'ai a madrid babban birnin kasar ta andalus suka ce za su kwaikwayi irin matakin da hukumomin italiya suka dauka na rufe daukacin kasar har na tsawon mako biyu firaministan spaniya pedro sanchez ya ce wannan mataki wanda zai fara aiki nan take zai haramta wa mutane fita daga gidajensu sai dai idan za su je sayan abinci ko magani ko kuma mutum zai je taimakawa waɗanda ke buƙatar a kai musu ɗauki jami'ai a ƙasar ta spaniya sun ce an samu sama da mutum bakwai da suka kamu da cutar ta covid-19 yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 136 hakan da yana faruwa ne yayin da jama'a a turkiya suke tara babban tanadin kayayyakin masarufi da magunguna tun bayan da hukumomin kasar suka bayyana samun mutum na farko da ya kamu da cutar hatis goveyanka ma'aikaciya ce a wani shagon sayar da magani a ƙasar ta turkiya I opened the store at 8:30 in the morning. Ta ce da misalin karfe takwas da rabi na safe na bude shago, amma ya zuwa karfe 11 rana komai ya kare, kuma farashin kayayyakin sun yi tashin goron zabi. Na da matuka da yadda al'amura ke tafiya. Kamfanin Apple ya ce zai rufe daukacin shagunansa a duk faɗin duniya har na tsawon mako biyu shi ma a wani mataki na dakile yaduwar cutar ta coronavirus a cewar shugaban kamfanin Tim Cook. a wata sanarwa da ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata cook ya nuna cewa yana wato hanya mafi inganci da za a takaita yada cutar ita ce a kaucewa haduwar jama'a sai dai kamfanin ya ce zai ci gaba da yin hada-hada ta yanar gizo da kuma manhajarsa baya ga daukan wannan mataki kamfanin na apple ya ce zai ware dala miliyan sha biyar domin taimakawa a yakin duniya ke yi da cutar shi dai kamfanin na apple na da rassa kusan 500 a duk faɗin duniya inda kusan rabin wannan adadi a nan amurka yake tun a lokacin da cutar ta barke a china kamfanin na akwai ya rufe san rassansa da ke china kasar da cutar ta coronavirus ta fara bulla to masu lura da lamura na cewa tanzania na cike da hadarin samun bullar cutar saboda kwakwarar hudar kasuwanci da take yi da china inda tuni mi suka sa ma'aikatan lafiyar kasar cikin shirin kuta kwana um, Ministan lafiyar kasar Janet Magamba kenan take cewa mun dauki karin ma'aikata a tashoshin shiga kasar sannan muna horar da su kan yadda za su iya gano cutar ya zuwa yanzu ministar ta ce suna da na'urorin gwajin zafin jiki 140 waɗanda aka dasa su a filayen tashin jiragen ƙasar baya ga haka ƙwararru a fannin lafiya sun dukufa wajen faɗakar da al'ummar ta tanzania kan yadda za su kare kansu daga cutar inda ake kwaɗaitar da jama'a da su rika yawan wanke hannayensu da sabulu sannan idan mutum zai yi tari ko atishawa ya kare bakinsa da kyalle ko wani makari gwamnatin afghanistan ta jinkirta shirin sakin wasu fursunonin da aka tsara za a yi karkashin matsayin da aka cimma ta zaman lafiya tsakanin kungiyar taliban da amurka a watan da ya gabata kakakin ofishin mai bada shawara kan harkokin tsaro a ƙasar ta afghanistan jawid faisal ya ce an jinkirta sakin fursunonin ne domin ana buƙatar ƙarin lokaci a yi nazari kan jerin sunayen fursunonin da za a saka matakin ɗage sakin fursunonin na zuwa ne duk da alkawarin da shugaba ashraf gani ya yi a farkon makon da ya gabata inda ya ce a jiya asabar za a sake su a matsayin nuna irin himmatuwar da gwamnatinsa ta yi na ganin an fara tattaunawar zaman lafiya ta cikin gida ya zuwa yanzu kungiyar ta taliban bata ce ufan ba dangane da jinkirta sakin fursunonin nasu hakan kuma na faruwa ne kwanaki biyu bayan da amurka ita ma ta ce wato bata da shirin janyewa daga wannan matsaya da aka cimma sai dai ta nuna da mota kan yadda mayakan kungiyar ta taliban ke ci gaba da kai hare-hare abinda ta ce ya saba wa matsayin da aka cimma. Kwamandan dakarun Amurka Afghanistan Janar Kenan McKenzie ke ne ke cewa ana ci gaba da kai hararen da ba za mu amince da su ba waɗanda suke kaikaitar shingayen binciken jami'an tsaro kuma kan ya sa muna kallon kungiyar a matsayin wacce ba ta son ci gaba. wani kakakin sojin amurka ya ce an kai wasu sabbin hare roka a kan wani sansanin da dakarun haɗin gwiwa na amurka wato da amurka ke jagoranta ke zaune a iraki harin ya raunata mutum uku da wasu dakarun iraki biyu sai dai ba a bayyana kasashen waɗanda harin ya ritsa da su ba sannan babu wanda ya ɗauki alhakin kaiwa wani mai magana da yawun dakarun haɗin gwiwa ya ce akalla rokoki 25 aka harba cikin sansanin yayin da kafafen yada labaran kasar ta iraki suka ce rokoki 33 aka cilla cikin sansanin amma 22 daga cikinsu ba su fashe ba wannan hari da aka kai a kan sansanin mai suna kamtaji na zuwa ne kwanaki bayan wani makamancin hari da aka kai Duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu duba takaddamar da ta barke a ƙasar Ghana. Yayin da kakakin majalisar ƙasar Farfesa Mike Okowe ya yi barazana hana 'yan jarida ɗaukar rahoto akan duk wani zama da za a gudanar a majalisar. Farfesa Okowe ya bayar da wannan gargaɗin ne bayan da shugaban masu rinjaye Osekia Mensa Bonsu ya koka da cewa 'yan jaridar sun yi watsi da aikin yin rahoton majalisar domin yin rahoton dan adawar majalisar elembele da tsohon ministan makamashi honorable emmanuel amakufi raguwa. Membobin sun fice daga majalisar yayin da shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado yake jawabi ga 'yan ƙasa wanda ya gabatar a ranar 20 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Wanda 'yan adawar na jam'iyyar National Democratic Congress suka cewa Ga ƙarin bayani daga Ridwan Abbas, wakilin murya Amurka da ke Ghana. Kashedin dai ya iso ne bayan da kakakin majalisar ya kira tare da yi wa shugaban sashin labarai na majalisar hannunki mai sanda game da abin da 'yan jaridar suka yi. Profesor Michael Kwe ya ce, in har abin da aka ba da rahoto ya faru ya sake abu kuwa kuma na fi tuna miki gaskiyar cewar kina a nan a matsayin bakuwa ne ko kuma wadda muka gayyata da izini na. saboda muhimmancin da wannan gida ya ɗibiya wa sana'ar ku na 'yan jarida wani goga fuska ƙasa haka zai sa a yin marhabin da ku a nan gidan If any respectable chief in any part of our country has invited media to cover an event at the palace and rather abusing dan wani sarki mai daraja a kowane sashi na ƙasar nan. Gabas kudus yamma arewa tsakiya ko ina ya gayyaci 'yan jarida su ɗauki labaran wani shiri a fada. Shin kuna jin in akwai wasu mutane wajen majalisar da ke yin wani abu zai yi 'yan jaridar su yi watsi da fadar su tafi ɗaukar labarai na wannan shiri. Abinda ke nufin zagi ga wannan sarki

yadda 'yan jarida za su yi karfi wurin kula da aikin majalisar dokoki yadda har mitin kwamitoci za su rinka daukar labaransu sai dai kungiyar 'yan jaridar ghana gje ta yi da allah wadai da wannan matsayar majalisar dokoki na barazanar hanawa 'yan jarida izinin daukar labarai a majalisar in har suka sake barin majalisan suka tafi daukan wani labari na daban a cikin wani jawabi kungiyar ta ce ta amince kuma tana girmama ikon majalisar dokoki na kula da kuma tafiyar da harkokinta saboda tsaro kofi yabuwa ne babban magatakardar kungiyar ta gga The statement that we have issued, we don't think it, was an appropriate thing to do. The media has a mandate given to it by the 1992 Constitution. Wannan barazana da aka gabatar dai ba na jin shi ne daidai abin da ya kamata a yi mambobin majalisar za su ɗauki wata hanya ta daban don magance matsalar to amma fitowa bainin jama'a su gabatar da barazana mu kuma ya zama wajibi mu fuskanci lamarin daidai da yadda majalisar ta yi a hakika abin da ke akwai shine 'yan jarida na da haƙƙi a wuyarta wadda kundin tsarin mulkin ƙasa talib 1992 ta bata doka ta 162 sashi na biyar kuma mu ne fa gurbi na hudu na karfin shugabanci da kuma muhimmancin irin rawar da muke takawa wurin karfafa mu shin kana jin wannan ikirari na kakakin majalisar ya nuna rashin girmamawa ga 'yan jarida a majalisar dokokin? We had thought that if he had any issues, he should have invited the Mu a ganinmu, in yana da matsala kila da kamata ya yi ya yi kiran shugabancin sashen labaran majalisar dokokin kuma ma ko ba haka ba duba fa 'yan majalisar dokoki ne da ake biyan su da kudin harajin mutane mutane suka zaɓe su don su tafi majalisar su yi musu aiki shugabancin majalisar dokokin suka fito sun ka nuna cewa ai ko kaɗan ba abin da zai sa su dakile 'yan jarida shagabannin masu rinjaye da marasa rinjaye a wata zama da sashin labaran majalisar sun nuna cewa wannan abin da ya faru a zauren majalisar dokoki tare fa da girmamawa ga aikin 'yan jaridar a majalisar ga alamu 'yan jarida din sun yi wa labarin ƙarin gishiri shugaban masu rinjaye sai ce mensa bonso ya bayyana cewa jawabin da kakakin majalisa ya yi umarni ne kawai ba hukunci ba don haka sashen labaran majalisan za su iya gudanar da aikinsu a gidan amma fa tare da la'akari da ka'idodi da sharuɗa da gidan ke aiki da su shugaban marasa rinjaye haruna idrisu ya tofa albarkacin bakinsa ya ce to o to a democracy to minority to a democracy and members of Duk wani kokarin dakile ku zai zama babban naƙasu ga mu da kuma dakile marasa rinjaye. Kuma za mu iya magance wannan maganar cikin ruwan sanyi. Ina jin kira a ghananews.com ya yi tsauri buƙatar wai a nemi gafara. Ba shakka umarnin kakakin bai dace ba kuma a riƙe shi a haka fakat kuma cikin mutunci ga majalisar dokoki a matsayin cibiya da mambobin majalisa don haka muna tabbatar muku cewa dukkan ɓangarorin gidan guda biyu masu fafatakan 'yancin jarida ne sashen kula da albarkatun mutane zai sadu da sakatariya tunku 'yan jarida za su ga canji da kuma goyon bayanmu amma ku sani wannan magana ce na cikin gida da za mu iya sasantawa ba sai lalle an fito da shi cikin majalisar dokoki har da ba da wannan umarni ba. Ƙungiyar 'yan jaridar Ghana GJA ta yi wa majalisar dokokin kashedi cewa hanyar da majalisar dokokin ta ɗauka na haramta 'yan jaridar damar gudanar da aikinsu dakile 'yancin faɗin albarkacin baki ne da 'yancin 'yan jarida. karewa da karas dai kungiyar 'yan jaridun afirka ta yamma mfwa e, ta yi tar da allah wadai da barazanar da kakakin majalisar dokokin ghana professor mike okwe ya yi na dakatar da 'yan jarida daga ɗaukar labaran abin da ke abkuwa a majalisar dokokin tana mai kira gare shi ya janye barazanar aikin majalisar dokoki na karfafa. turbar demokuraɗiyya bai kammaluwa sai daga dammawar 'yan jarida. A nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilinmu na Ghana Ridwan Abbas da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage suke cewa ku huta lafiya. A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Mawa'in sun ba su karanta komi haka ne kawai mutum yake tashi bai yi alwala ba bai yi komi ba gaba ki da sai daga ya samu mikro na yan jarida hito ya ta hudin abin da bai san komi ba san shi. Komi ake so a yi tsoron Allah ka a yi tsoron mutum. Eko na ECOWAS shi ne aka ce sunan shi eko kudin na ecowas kuma ba wanda ya ce kowata kasa ta yi kudin wannan abin da ya haɗi shi watara abin da ya shahe shi ne ran shi ne ya haɗi da sunan wannan kasashen takwas jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadon mu da kowa na sabon shiri na tsaka muna fatan kuna da lafiya kamar yadda muke a nan shin kuna ganin kudurin wasu shugabannin kasashen afirka ta yamma na cewa suna so su fito da takardar kudin nan bai ɗaya ta eko zai ku haifar da kasashen dama ido sunana mai mana ibrahim to a matsayina na 'yan ƙasa ga kuɗi da aka ce za a yi ganin cewa shugabanninmu ba za su ɗauko abin da za ya cutar da mu ba game da wa'annan kuɗi tunda in tahiyar ta yi daidai abu ne mai amfani abu ne mai mahimmanci wanda kowace ƙasa ka ta yi ba sai an samu wani kuskuren canje-canje ba in ka je da kuɗin ka guda kowace ƙasa ka shiga kana iya sayan abin da kake so ba tare da an canza maka ba ko an karya maka daraja ta kuɗi kenan mu dai goyon bayan da muke yi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah kuma ya sa haka shine alheri game da wannan canjin kuɗi ko ina ka duba dai zaka tarar da cewa ra'ayoyi sun sha bamban sosai galibi saboda rashin tabbaci na abin da zai faru idan aka fito da shi wannan kudaden wanda kuma ga alama ba ma san ranar da zai fara fitowa a ganshi ba kuma ga shi an sha ma dai dage ranar da za a soma amfani da kuɗin domin daga shekarar dubu biyu lokacin da aka soma magana fitowa da shi din an dage soma amfani da kuɗin iko din na akalla sau uku a shekarun dubu biyu da biyar da dubu biyu da goma da kuma dubu biyu da goma sha hudu yanzu nan da muke zance nan da ku an cewa daga cikin watan yuli wannan shekarar ta 2020 ake sa ran watakila a fara ganin an fara amfani da kuɗin shi ma lokacin manyan bankunan da ke karkashin rukunin bankin african development bank na raya ƙasa na afirka ya bayyana shakkun cewa da kyarwa a canja ita ma wannan ranar ba to ita dai maganar kudin eko din nan ta samu asali ne a wajajen shekarun dubu biyu lokacin da wasu kasashen afirka ta yamma musamman mallakar faransa a can can da kenan suka bayyana niyyarsu na fitowa da sabon kuɗi wanda zai mai gurbin wanda suke amfani da shi kasashe takwas na farko din da suka fito da shi din sun hada da benin da burkina faso da guinea bissau da cote d'ivoire da mali da niger da senegal da kuma togo wanda kuma suka ce za su fito da kuɗin ne domin ya maye takardar kuɗin tasu ta sefa wacce ba su kaɗai ba ana amfani da ita a ƙasashen afirka ta yamma da na tsakiya har guda goma sha hudu daga baya ne a lokacin da shugabannin ƙasashen afirka ɗin suka yi wani taro a abuja a shekarar da ta gabata aka samu ƙarin ƙasashe irin su najeriya liberia da ghana da su ma suka fara nuna sha'awar amfani da wannan kuɗi din to amma maganar yanzu haka tana tangal-tangal bayan da wasu suka soma zargin cewa shugaban kodi dai alasan watara shine wannan abin zai fi amfana domin yana son yi amfani da magana domin more kansa a siyasance da yake akwai zaɓuɓɓuka da dama da ke gaban shi a can kodi to domin duba wannan lamarin ne wakilin mu ne mai sulmun barma zai kama mana ci gaban muharar da ya shirya tsakanin abdu idi da kuma siraji isa kan yadda suke ganin wannan alamari din inda kuma za mu soma ne daga kalaman da aka ce an jima ana jin suna fitowa daga bakin shi shugaban alhassan watala na kodewa da ke kara kawo shakku a cikin al'amarin siraji ya wacce irin fasara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka ba da wannan sanarwa ta kudaden eko a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar emuwa a maimakon ecowas da ake ganin ainihi tun fil azal ita ce ke da wannan kudiri yawwa e, eh, wannan kudi masu uh, na france fa masu lambar uh, turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata 'yan kasashen afirka su ba kudadensu sunan da suka ga dama su ba su ga yadda suka ga dama su aza wannan kuɗi da duk irin tsarin da za su azawa na kuɗin su zamanto suna da eh, suna da lamba ƙasashenmu na gida shine kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da aka ce ma faransa fa a janye ta kwata-kwata a bar kasashen afirka su hudu kuɗi masu lambar sunayensu a yadda aka yi abin ba an gulu da kan zabo ne ba a ce sefa kawai ta juya ta koma eko kai tsaye a wannan lokaci ai ka gani yan wararen hula wanda suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta kritik suna ta zage-zage suna ta komi da komi wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissahi na kuɗi a ɗauke shi da hannu biyu a sake mishi tsari shi yasa ka gani wannan eh, magabata ko ko wannan shugabanni suka yi taro abin kamar da a hankali a hankali ne yake taya ba zama ɗaya bane ba za a tashi gabaki ɗaya a ce fucil an sake komi kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a cimma burin da aka sa gaba duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne na saurari alhaji idi abdu ya yi magana ba ni a zama a matsayina na da nike da ɗan sani kaɗan na wannan sani na eh, tattalin arziki mu a lissayin da muke da eh, gaskiya an samu ci gaba sosai an samu ci gaba kwarai tunda kuɗaɗen an aka yi su wai kuɗi mai sunan kuɗi wannan mutuka in babu tattalin arziki a cikin ƙasashen dan an sake ma kuɗi suna ko ayi kaza aikin banza ne babu wani abin da zai kawo sauyi matuka a cikin kasashen Umba ba a yi hamzari ba na kasashen su zumanto suna kasashe ne masu karhi hmm. masu karhin tattalin arziki tsarin baya da illa ba zai illa ba a kan tattalin arziki kowace yo ba kasar zimbabwe ba haka ba suka yi suka amshi kuɗi suka wanda suka sake ma kuɗin su suna suka sa mishi dolar zimbabwe sai ka je da dolar zimbabwe sai ka sayi eh, burodi wannan da ake sayar da dala arba'in sai ka saye shi a dimil dolar dolar dubu goma na ƙasar zimbabwe ka amince da wannan aka yi ta yi abun ya koma kamar ma wasan kara tun da baya ta yadda za a yi ƙasa in bata da ƙarhin tattalin arziki ya zama to kuɗin suna da gari mm. kuma a yanzu babu laihin kuɗi in ka diba ko ƙasashen turai babu ƙasa ɗaya yanzu in ka diba alman sun bar deutschmark in ka diba france sun bar france duka ƙasashen nan suka yi na'am suka ce tahiyar tattalin arzikin duniya babu ƙasa ɗaya da ta take huskanta shi mm. sai an yi gungu sai an zo an yi taro ga baki ɗaya saboda a daidaita tattalin arzikin na yanki a wannan lokacin ne kasashe suke iya samun abin da suke so suke iya fuskantar tahiya mai gauga wannan ta tattalin arzikin duniya. Hmm. To amma wasu na zargin kamar akwai uh, makirci ne Faransa ta shirya. Babu zancen makirci ko uh, wannan da ta raba kawunan kasashen yankin Afirka ta yamma. Wannan rudani ne na mutane wanda in ka tambaye su abin da suke so su ma kansu ba su san abin da suke so ba. Wa'annan mutanen su ne suka yi ta zabare-zabare suna zage-zage suna cewa ya kamata a bar zancen Faransa fa. Mutanen shugabannin suka zo suka yi na'am suka ce an bar zancen Faransa fa. Za a ɗauka kuɗi masu sunan iko. to tattalin arzikin namu su sai mun raba da kasashe masu kwari wadda ya zamanto eh, kudin ya zamanto suna biye da kudin manyan kasashe wadda yau gobe kudin bai yiwuwa kamar misali mai hannun jari ya zo a cikin kasashen mu ya sa kudaden shi saman kudaden da basu da ƙarfi saboda abin yin shi ne gobe abubuwan da zai sa a saman hannun jari sosai haka ko misali an ɗauka sai ta yi wata shekara kuɗin darajar su ta faɗi kenan ka gani ya faɗi shi kanshi kuma munan kanmu in kuɗin ba a jingina su da ba wannan kuɗin kamar euro sai ta yi abin da kake sai a jika goma ya koma kana sayan shi a jika ashirin abin da ka saba sayan shi a jika goma an ce ma a jika ashirin za ka sayan shi saboda kudin darajar su ta faɗi. kamar eh, eh, eh, an bayyana cewa kungiyar ecowas ta fito ta yi sanarwa cewar wannan abun tsarin nan da aka bayyana ba da yawunta aka yi sa ba a wannan ni ban shi ba watara ya yi magana da sunan imowa ya yi magana kuma da sunan kasashe tunda mutane su mai shugabannin kasashe ba mutane ba ne ba haka wanda kamar ni da kai haka kowa tashi hudu albarkacin bakin shi sun san da akwai ka'ida in bai samu hujjar da zai iya magana da sunan wannan kasashe ba ai yanzu ɗaya bayan ɗaya sun hito sun ce abin da ya hudi bai shahe su ba tun da shi kaɗai ya shafa. ba ganin kamar macron ne ingiza shi wannan abin saboda watakila shi ya sa shirin ta zarce gaba a ƙasar cote d'ivoire yana so a kama masa ya ci gaba da ai lissahi ne wannan na siyasa kakka kawo shi ga lissahi na kuɗi ba ɗaya ne ba wannan lissahi ne na tattalin arziki na ƙasashe wanda suka yi zamna suka yi ta aiki aka yau shekara kusan biyu da 'yan kai aka yi ta wannan aiki akwai ƙwararri masana wanda suke ta wannan aiki su a shugabannin ƙasashe ai suna aiki ga wanda masanan nasu suka basu kamar takardun wanda gabaki ɗaya masana suka aza musu ga turbar da suka aza ai da ita ce suke magana shugaban ƙasar Cote d'Ivoire bai hito bai magana da sunan kasar shi shi kadai ba gaskiya bane ba inda yayi magana da sunan Cote d'Ivoire kuma yi angajen duka kasashe wannan na imowa zaka ji ɗaya bayan ɗaya sun hito sun ce ba su yarda ba tsari ne na tare akwai wakilci misali cikin kungiya ma tana cikin wannan tafiya in ba ta cikin ai da yanzu Niger ta yi magana mutuka inda ba a yi magana da miyanta ba ai da tilas yanzu da ta yi magana wannan magana da yan hurhula suke shi ma kanshi wani rudani ne ake so a huddo marasa marasa digi gaskiya kamata a rika tsaye da mutane kuma su bar magana saman misali fanni wanda ba su da ba su da kwarewa saman shi ba amma wa'in sun ba su karanta komi haka ne kawai mutum yake tashi bai yi alwala ba bai yi komi ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mikro na yan jarida ya hito ya ta hudin abin da bai san komi ba saman shi hmm. a sai da shi ya kamata <laughs> alhaji eh, eh, ina so komi ake so a yi tsoron allah ka a yi tsoron mutum a yi adalci eko na ecowas shi ne aka ce sunan shi eko kudin na ecowas kuma ba wanda ya ce kowace ƙasa ta yi kuɗi ƙasashen ne suka gamu wannan sha biyar na ecowas suka ba wannan kuɗin nasu sunan eko kuma suka ce ekon. bai yada alaƙa da kuɗi ɗaya yana garkuwa da ero da dola da kuɗin cana da kuɗin japan wato ya dogara da su kenan ya dogara da wanga kuɗin haka aka tsaida shi haka ƙwararrun na ecowas suka tsaida shi kuma ina gayyata ƙanena ya tahi bisa siti ɗin ecowas zai ga sanarwar da ecowas ta yi ta ce eco na na ecowas haka aka yi shi ile flexible kuma ba suna ba ne aka sauya masifa aiki ne aka yi wannan abin da ya haɗi shi watara abin da ya shahe shi ne san ran shi ne ya haɗi da sunan wannan kasashen takwas wannan kasashen takwas ai shilgaban cikin kasashen nan takwas su ne aka ba yaunin si wannan lazarin a a eko shilgaban Nijar. To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah kan makon gobe lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri. A madadin bakin namu Malam Audu Idi da Malam Siraji Isa tare da shi wakilin namu su da bar Barma a can Yamai Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington ke fata mun baku lafiya. To madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye shiryen mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.